kuna kallon mu ne kuma kuna sauraron mu ne daga kofar masaukin alhazai na maza mai lamba goma sha hudu na jihar kaduna a ƙarƙashin hukuma alhazai ta jihar kaduna a yau da muke magana ita ce rana ta takwas ta ainihin wato wadda ta daidai da ranar tarwiyya ranar da da hausa aka fi saninta da jajibarin arafa a wannan rana ce alhazai suke sanya ainihin haraminsu kuma su ɗauki ainihin ihrami wato niyya ta aikin hajji suna masu furta ainihin kalmomin talbiya da bakinsu bayan sun ainihin wato ƙudurtaniya a zuciya bakinsu ya faɗi labbaika hajjan sai su ci gaba da labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak yan uwa masu kallon mu da sauraron mu wannan ita ce rana ta farko ta ainihin hajji kuma wannan rana ta ainihin hajji ta farko ta yi daidai da abin da shari'ar musulunci ta nema alhazai da su kintsa daga dukkan masaukansu su tafi ainihin zuwa filin mina abin da ya zo a cikin hadisin jabiru dan abdullahi kamar yadda ya zo a cikin littafin sahihu muslim shine ba a fita daga ainihin garin makka sai bayan rana ta fito idan rana ta fito sai alhazai su tashi daga makka suna masu talbiya ainihin fuskanci mina ita mina bangare ce daga cikin ainihin harami kuma ita mina bangare ce daga ainihin cikin abin da ya shafi wato wurare na ainihin aikin hajji hakikanin al'amari zuwa mina da ake a wannan rana abubuwan da ake yi al'amura ne waɗanda malam kuna ɓata mana aiki ba ku ɗauki izininmu ba kuna ɓata mana aiki ba ku ɗauki izininmu ba mun yi muku ishara da ya kamata da hankali sai ku fahimta masu kallonmu da sauraronmu sai a haƙuri wauta ce daga wasu 'yan uwa waɗanda an yi musu ishara sun gagara fahimta a wannan ainihin rana za a tafi mina a je a sallaci sallah a zahar kasuru raka'a biyu a yi sallah a zahar kasuru raka'a biyu sallar magariba raka'a uku kamar yadda aka saba sannan sai sallar isha raka ainihin guda biyu a matsayin kasuru waɗannan salloli in so samu ne a yi su a ainihin wato cikin jam'i bayan waɗannan salloli sai ibadoji na zikirorin Allah muna nasiha zuwa ga 'yan uwanmu alhazai bayan Allah akan su guji gulma tsegumi da yawan yawace-yawace da shagaltuwa da abubuwan da ba su halatta ba kamar yadda da dama daga cikin alhazanmu duk shekara ake gwagwarmaya da su akan halin da suke samun kansu na hadarin kebewa da 'yan matan tukari suna ta ainihin tsegumi da ainihin gulma da kwarkwasa da taɗi da makamantansu alhaji ya sani da cewa allah maɗaukakin sarki ya haramta waɗannan abubuwa a yayin da musulmi ya ɗauki ainihin harama aikin hajji sannan alhazai su ainihin yi taka tsantsan game da kula da ainihin tsaftarsu ba don ba domin kiyaye ainihin lafiyar jikinsu 'yan uwa alhazai bakin allah idan aka kwana amina gari ya waye wanda babu wasu ibadoji da ake yi da daddare abin da ake nema alhaji ya samu ainihin hutawa da kyakkyawar shakatawa domin kashe gari ita ce arafa wadda zai ainihin shirya da ainihin wato fita filin arafa ba a fita a tafi ainihin filin arafa har sai lokacin da rana ta fito kamar yadda ya zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan aka ainihin tafi filin arafa ba a yin wani abu sai abubuwan da ya shafi hutawa shakatawa cin abinci da kuma samun wadataccen hutu ba don komi ba domin bayan ainihin lokaci za a samu za a ainihin yi zaman arafa alhazai bayan allah yayin da rana ta zawali a filin arafa za a yi sallah a zahar da la'asar lallai ne dukkan alhaji ya tabbatar da cewa ya shiga filin arafa idan ya ainihin je filin arafa din nan ya tabbata ya samu inuwa na tsatsiya domin za a yi sallah a zahar da la'asar raka'o'i biyu wato kasuru kuma za a haɗe su wato jam'u takadim bayan wannan jam'i da za a yi za a nemi ainihin wato alhazai da sauraron huɗuba a hakikanin al'amari abinda suna ta zo da shi shine a yi ba sannan a yi sallah ba wai ainihin sallolin za a fara yi sannan a yi huɗuba ba gabatar da yin sallah akan huduba kamar yadda ake a idi ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da ya daidai da sunna shine a fara yin huɗuba sannan sai a yi salloli na azahar da la'asar a kira sallah sau ɗaya ikama kuma a yi wa kowace sallah wannan shine ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo cikin sahihu muslim wannan huduba ba kwaya biyu ake yin ta kamar yadda ake ta juma'a ba huduba ce ake yin ta kwaya ɗaya wato ba a yin ta farko a zauna sannan kuma a yi ta biyu lallai wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a ba su kula game da shi bayan wannan lokacin tsayawa domin ainihin addu'a arafa ya yi kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa waqaftu ha huna wa arafatu ha mawqif annabi ya je ya tsaya a daidai gefen dutsen da aka fi sani da jabalu rahma wanda asalin sunan shi jabalu ilal annabi bai hau kan wannan dutse ba don haka ba shi daga cikin sunna hawa kan wannan dutse na jabalu rahma ko jabalu ilal ba shi daga cikin sunna ɗiban ƙasa ta wannan dutse kuma yadda ba shi daga cikin sunna abubuwan da mutane suke yi na camfi a je a haukan dutsen a yi kashi da kudurta cewa wai duk wanda ya haka zai yi kudi ko kuma shirman da wasu suke cewa duk wanda ya rubuta sunan shi a jikin wani gimshiki wanda aka gina a wannan wuri wai za a kira sunan shi aljanna ko kuma za a sake kiran shi zuwa ga ya taho ga ainihin wato aikin hajji wata shekara duk waɗannan kurakurai ne wannan addu'a ana yin ta ne a tsaye ana ainihin ɗaga hannaye ana mai fuskanta alƙibla sai dai akwai sauƙi game da idan alhaji ya gaji zai iya ainihin tsugunawa ko ya zauna in abin ya kai ga ya ci abinci ko ya shiga ya kashi ko fitsari ko ya je ya shiga ya wanka don ya samu sanyi a jikin shi duk wannan daidai ne idan al'amari ya kai gajiya da kasala da galabaita wanda alhaji zai dan kwanta ya huta ya dan rintsa bacci na 'yan mintuna don an yi sassauci a kan haka ba a fita daga ainihin wato filin arafa har sai rana ta faɗi sannan sai a tako a ƙasa ne ko kuwa abin hawa ne sai a to zuwa ga ainihin wato musdalifa a yi taka tsantsan game da tsayawa ainihin a wani kwari wanda aka fi sanin shi da wadi urana wadi urana baya daga cikin arafa don haka 'yan uwa sai a yi ƙoƙarin kiyayewa kwarai da gaske alhazai bayan allah mu ne muku fatan alheri muna fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓa waɗannan ibadoji kamar yadda ainihin a yanzu muke bayyana waɗannan tsare-tsare na shari'ar musulunci a dunkule kuma muna fatan insha allahu ta'ala kowace rana za mu rinka bayyana abin da ya dace a yi a bisa haske na alkur'ani da sunna da kuma fahimtar 'yan mazan jiya mutanen kirki wato a salafu salih allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda yan uwana alhazai yayin da aka taso daga ainihin arafat bayan rana ta faɗi ba a yin sallan magariba a arafa kuma ba a yin ta a kan hanya har sai an iso musdalifa ko da sha ɗaya ne ko sha biyu na dare sai a yi sallar magariba da isha magariba a yi ta uku isha kuma a yi ta biyu amma a haɗe ya zama jam'u ta akhirin kenan wannan shine abin da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo da shi jama'a idan suka yi wannan sallah sai a samu wuri a kwanta ba a yin wasu na filfili ko wasu zikirori na musamman a wannan dare domin daren sallah ne an wuni ana shagulgula na ainihin arafa salloli sauraron hutuba ibadoji zikirori da addu'o'i da makamantansu na haka idan dare sai a kwanta sai a huta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai wasu na filfili na musamman ba kamar yadda ainihin wato sahabi jabiru dan abdullahi allah ya kara mishi yarda ya bayyana bayan nan idan gari ya waye an zo ainihin wato an kwana a wannan wuri na muzdalifa sai a yi taka tsantsan tsakanin muzdalifa da ainihin mina a wani wadi muhassir wannan wadi muhassir ba shi daga cikin muzdalifa ka ainihin kwana a cikin shi za a iya tsayawa a daidai mash'arul haram mash'arul haram annabi sallallahu alaihi wa sallama nan ya tsaya ya yi sallah asuba kuma ya addu'a yanzu akwai masallaci babba a wurin idan mutum ya kai ya tsaya a wannan wuri ya yi daidai in kuma bai tsaya ba ya dai tsaya a kowane yanki daga cikin yankuna na ainihin muzdalifa to ya yi daidai ita ainihin muzdalifa idan gari ya waye alhaji ya yi sallah asuba ba zai kwanta ba ba kuma zai wuce wurin jifa ba sai dai ya daga hannun shi ya ta addu'a har zuwa dab da fitowar rana sannan sai ya tafi sai ya yi jifa na jamratul kubra kamar yadda za mu zo mu bayani insha Allah da tsofaffi da mata da yara da masu raunin jiki an yi musu sassaucin su taso daga muzdalifa da daddare su tawo ainihin mina wurin jifa na jamratul aqaba amma ba a yi musu izini in sun zo su yi jifan ba an ba su wannan dama ne kawai saboda su kauce wa turmutsitsi da gogoriyo da masu karfi a hanya yayin da masu ƙarfi suke can musdalifa za su kwana to su an yi musu izini su zo su ainihin wato tsaya a daidai wurin jifan jamra tun dare idan gari ya waye suka yi sallah asuba a wannan wuri na jamra to ya halatta sai su ainihin wato jefi jamra bayan rana ta fito da tsakon kwami guda bakwai sai su tafi kafin waɗannan masu ƙarfi su iso wurin wannan ita ce hikima amma ba shi daga cikin sunna waɗannan masu rauni da tsoffi da yara su yi jifa na jamra kafin ainihin cikan lokaci yan uwa masu kallonmu da sauraronmu abu na farko da za a yi a wannan rana shine ainihin wato jifa bayan an yi wannan jifa da tsakon kwami guda bakwai idan aka je za a fuskance ita wannan jamra al-kubra ko jamra al-aqaba wannan jamratul kubra ko jamratul aqaba ita ce ta uku in aka zo za a tsallake ta farko za a tsallake ta biyu sai a je zuwa ga ta uku din sai a jefe ta da tsakon kwami guda bakwai waɗannan tsakon kwami guda bakwai za a iya tsintar su a muzdalifa za a iya tsintar su a mina za a kuma iya tsintar su a duk waɗannan yankuna gaba ɗaya ba wai sai an hau kan wani dutse na musamman an tsince su ba hasali sunna ba ta zo da magana hawa wani dutse ko kwaya ɗaya kan hanyar arafa ko hanyar muzdalifa kamar yadda ainihin wasu alhazai suke matsawa kan sai sun hau ba musamman alhazanmu baƙaƙen fata yayin da suka ga waɗannan jajayen fata 'yan pakistan da sauran 'yan bangladesh laraba ko ba laraba ba suna yin wani abu sai su rudu cewa waɗannan mutane malamai ne su ma sai su kwaikwaye su a'a ka tsaya akan abin da aka karantar da kai a bisa hasken ƙur'ani da sunna ingantacciya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan wannan alhazai bayan allah yana daga cikin al'amura masu muhimmanci da ake so a kula da su a wannan ainihin rana ta sallah ita ce rana ta goma ta watan zulhijja jifa shine abu na farko yayin da ka taho mina ka taho daga mina zuwa wurin jifa ka tsallake ta farko da ta biyu ta uku din sai ka mai da makka ta koma hannunka na hagu mina sai ka batta a hannunka na dama sai ka fuskanci wurin jifa sai ka jefi tsakon kwami guda bakwai kowace tsakuwa kana cewa allahu akbar allahu akbar lallai wannan jifa kamar yadda sahabi abdullahi dan abbasin ya faɗi shaidan ake jifa kuma sunna annabi ibrahim ce ake rayawa amma ba a so ka kudurta cewa wani ainihin wato abu ne na fada tsakaninka da shaidan don haka ka yi ashar ko ka yi zagi ko ka sa takalmi ko wani ice ko kuma dutse wanda ya wuce ka'ida tsakoyin nan da ainihin ake jifa da su tsakoyi ne gwargwadon waɗanda ake sa su a gwafa ake ainihin harbi da su alhazai bayan allah wannan jifa idan aka yi shi ba a tsayawa a yi addu'a a wurin jamratul aqaba a ranar sallah kuma wannan jifa bai halatta a yi shi ba sai rana ta fito hatta ga masu rauni da tsoffi kamar yadda muka bayyana amma dangane da abin da zai biyo baya na sauran ibadoji kuwa akwai sauran abubuwa guda uku a wannan rana abu na biyu da ke biyo jifa a cikin sunna shine yanka ko kuma soke dabbobin da ake soke su shi dai raƙumi ana sukan shi a wuya ne akuya da tinkiya da saniya da su kuma ana yanka su ne ya halatta a yi hadaya da rakumi ko saniya ya halatta a yi da ainihin tinkiya ko akuya ko rago ko bunsuru duk daidai ne sai dai malamai sun ce an fi son raƙumi a wajen hadaya saboda tarin nama ko saniya kamar yadda an fi son ainihin rago a wajen layya saboda zaƙin nama musulmi ɗaya alhaji zai iya yanka raƙuma ko shanu ko dabbobi fiye da ɗaya kamar yadda mutum bakwai za su iya haɗa kuɗi su tarayya a kan dabba guda ɗaya babba kamar saniya ko kuma raƙumi ba a yin tarayya a kan ainihin wato ƙaramar dabba kamar tinkiya ko akuya mutum biyu ko mutum uku ko makamantan haka ana iya wakilta wani ya je maka yanka ta hanyar ka bada kuɗi kamar yadda wasu hukumomi na alhazai ko wasu bankuna a nan ƙasar maka suke karɓe domin yin wannan hadaya kamar yadda alhazai suna iya wakilta junan su je su yi musu wannan yanka wannan yanka shine abu na biyu da ake yi yan uwa alhazai bayan allah bai halatta a yi yanka ga ainihin lokacin aikin hajji ba har sai ranar sallah alhajin duk da ya yanka hadayen shi kafin ranar sallah ya san cewa hadayen shi ba ba sai ya sake yin wata hadaya ko kuma sai ya ainihin ya azumi guda uku a nan kasar makka guda bakwai idan ya koma gida haka alhazai ba a yin hadaya sai ranar sallah haka ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan uwana alhazai ne mana fatan alheri da fatan allah ya karba mana nake kokarin karasa waɗannan bayanai da cewa bayan yanka sai kuma aski amma kafin mu tsallake game da yanka ya halatta ka ci daga cikin ainihin hadayan nan kuma kai guzuri har zuwa ainihin gida najeriya kana cin abinka ya halatta kamar yadda ya halatta ka sadaukar gaba daya ko kuma ka kyautar yan uwa alhazai yana daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci take neman wajibi ne a gabatar da su a wannan rana bayan wannan ainihin hadaya sai kuma abin da ya shafi tawafi shi wannan tawafi ana kiran shi tawaful ifada ko tawaful hajji ko tawaful ziyara waɗannan ainihin wato hajji waɗannan tawafi da duk muka bayani duk ma'anarsu ɗaya ranar sallah ake yin shi bayan an yi waɗannan al'amura guda uku a je a kewaye ka'aba su bakwai sannan a yi sallar nafila raka a biyu in ya samu a karanta fatiha da kulya fatiha da kulhuwallahu in kuwa ba haka ba a karanta duk abin da ya sauƙaƙa wannan tsawafi lallai a yi shi a wannan rana musamman in an riga an cire kayan ainihin ihirami. wanda ya halatta a cire kayan ihirami da zaran an yi jifa ya rage sauran abubuwan guda uku a yi su da kayan gida sai dai sharadi idan har magariba te maka baka samu kayan tawaful ifada ba to wajibi ne ka mayar da wannan kaya naka na harami in ka riga ka cire sannan koma ainihin mina ka kwana gari ya waye in rana ta fito sai ka mayar da ainihin wato ka je ka yi ka na ifada sannan ka mayar da kayanka na gida alhazai bayan allah waɗannan su ne ayyuka guda hudu waɗanda a jere haka suke a ranar sallah abu na farko shine jamra jifan jamratul aqaba da tsakoyi bakwai abu na biyu shine abin da ya shafi ainihin yanka hadaya abu na uku shine aski abu na hudu shine tawaful ifada waɗannan abubuwan haka ake son su amma ga alhajin da ya jinkirta ko ya ainihin gabatar da ɗaya daga cikin waɗannan kamar ya fara yin tawaful ifada ko kuma ya fara yanka hadaya ko ya fara aski babu laifi sai ya ɗaya abin da ya rage ko kuma sauran abubuwan da suka rage alhazai yan uwana ranar sallah abubuwan da ake yi babu sauran wani abu a ranar sallah dare ya yi a koma a kwana amina kwanan nan amina wajibi ne sannan sai kashe gari wadda ita ce za ta zama rana ta farko ta ayyamun tashriq rana da ta gabata ita ce ranar sallah ita ce yawmul hajjil akbar ita ce rana mafi girma ta ainihin hajji to rana ta biyu ita ce take kasancewa kuma ranar farko daga cikin ayyamun tashriq ibadojin da ake a ayyamun tashriq rana ta farko wato bayan sallah da kwana ɗaya za a ɗibi tsakoyi guda 21 waɗannan tsakoyi guda 21 za a ainihin je a jefi jamratu al'ula ko al-sughra da aljamratul wusta da kuma aljamratul aqaba waɗannan ainihin jimar wato waɗannan wurare guda uku na jifan shaidan ranar farko idan ka je za ka ainihin jefi waɗannan jamra da tsakuwa guda bakwai wato na ce ranar farko na nufin ranar farko daga cikin ayyamun tashriq idan ka jefe ta sai ka ɗan kauce ka ɗan. bayan ka yi gaba sai ka yi hannun dama ka je ka tsaya ka yi addu'a ka daɗe kana addu'a a tsaye kana mai fuskantar makka wato kana mai fuskantar alƙibla rana ta biyu ko kuma kafin nan sai jamra ta biyu wadda za ka ainihin jefe ta da tsakon kwami guda bakwai ita kuma ka jefe ta da tsakon kwami guda bakwai madadin waccan an ce ka kaɗa ka yi dama ka yi addu'a wannan kuma sai ka kaɗo daga hannun hagunta hagu ka fuskanci alƙibla sai ka ainihin yi addu'a sannan sai ka tafi ka jefi jamra al'akaba ko kuma alkubra da tsakoyi guda bakwai wannan jifa da za ka yi shi babu addu'a babu tsayawa <coughs> sai ka wuce sai ka zagaya to wannan jifan da ake yi na bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku ga wanda ya so bai halatta a yi shi ba kafin ainihin rana ta ainihin yi zawali ba komai ku kyale su kafin rana ta yi zawali bai halatta a yi wannan jifan ba da haka duk wata fatawa da za a bayar to ta saba ma abin da ya zo a cikin sunna na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai rana ta yi zawali ake jifa daga nan za a iya yin wannan jifa har yamma ga wanda bai samu ikon yi ba har dare yadda aka yi na ranar farko haka za a yi na rana ta biyu ga wanda ya so ya zauna kwana biyu in yi wannan jifa sai bar mina amma in ya sake rana ta biyu rana ta faɗi gare shi yana mina to kuma lallai sai ya kwana a mina kwana na uku ya yi jifa ga tsakon kwamin nan da tsakon kwami guda 21 ga wuraren jifa guda uku sannan sai dawo da ainihin makka shikenan ya kammala ibadojin shi dangane da tsawaful ifada wasu mutane na yawan tambaye cewa ko ya halatta su jinkirta sai sun dawo maka gaba daya amsa ita ce bai halatta su jinkirta ba tawaful ifada a ranar sallah ake yin shi lallai lallai in ku hakka jinkirta daga yin shi a ranar sallah to sai dai ka zauna cikin ainihin kayanka na harami da kuma haramaka akan cewa duk abin da ya halatta gare ka to ya dawo ya koma ya zama haramun domin ka zama mai ainihin matsayin harama amma ka ci gaba da zama a Minna da kayanka na gida baka yi tsawaful ifada ba wannan ya saba ma abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisin da alimamu ahmad da abu dauda suka ruwaito da isnadi ingantacce yayin da alhaji ya ainihin gama zaman shi na mina to shi kenan ya gama al'amura masu ainihin matukar muhimmanci na aikin hajji sun kare sai fatan allah ya karba mishi sai dai za mu nasiha ga alhazanmu da allah zaman nan na ana fuskanta haɗurra masu ɗimbin yawa daga cikin haɗurran akwai haɗurran da sukan kai ga aikata al'amuran da allah ya haramta na kwarkwasa da fasikanci mata da 'yan mata na tukari sukan je su kewaye alhazan musi ta ainihin su da hira da fari da rudarsu da ainihin wato maganganu waɗanda ba su dace ba alhazai sai a yi a hankali abu na biyu alhazai kowa ya taka tsantsan da dukiyar shi musamman jakakka da handset ɗinka saboda yayin da alhazai suka kwanta bacci duk shekara akwai yara 'yan ƙanana waɗanda ake turo su suna sace wa mutane handset sanda suka saka shi a caji alhazai sai a kiyaye wannan a wannan rana ta yau ranar ainihin tarwiya alhaji zai ainihin ɗaura haramin shi kamar yadda gamin ɗaura amma alhaji ba zai ainihin biyo da haramin shi ta ƙarƙashin kafaɗa ba haka ba don komi ba saboda wannan ana yin shi ne kaɗai a wurin ɗawafi na ainihin ƙudumi amma a tawafin da zai biyo baya tawafi na hajji da tawafi da ya shafi ainihin wato na ifada to duk ba a yi yan uwana alhazai ina fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana allah ya kiyaye mu daga dukkan haɗura da sharrori sannan alhazai a yi taka tsantsan game da yawan yawace yawace a rana da makamantan haka saboda ka a samu galabaita da kuma gazawa na kira zuwa ga 'yan uwana alhazai akan mu yawaita addu'a ga kanmu da 'ya'yanmu da matanmu da zuriyanmu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu mu yawaita addu'a zuwa ga ainihin ƙasarmu allah ya zaunar da mu lafiya mu yawaita ainihin addu'a akan duk wani sharri allah maɗaukakin sarki ya raba mu da shi a duniya ko lahira da wannan ainihin zan ɗan saurara a nan kafin allah ya kai mu waɗannan ranaku waɗanda zan ci gaba da bayanai akan waɗannan al'amura ɗaya bayan ɗaya insha allah abu abdulrahman muhammad awwal adam da aka fi sani da albani zaria nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda ake gani jama'a alhazanmu ne nan na jihar kaduna suka fito domin ainihin kintse-kintse da kuma shiryawa domin wannan ainihin ibada wadda za mu fuskanta ta ainihin aikin hajji wadda yau ce ranar farko da za a fara ta kuma kamar yadda na gabatar ga alhazai nan sun fito suna fatan a zo da mota wadda za a ɗauke su wadda za ta kai su zuwa ga ainihin mina domin fara ibadoji na aikin hajji allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana alhazai bayan allah daga ɓangarori da dama suna ta shirye-shirye suna ainihin wato fitowa domin ainihin gabatar da wannan ainihin ibada kamar yadda ake gani manya-manyan motoci ne waɗannan waɗanda suka zo su ɗauki alhazan jihar kaduna ko kuma alhazan wasu ƙasashe mabambanta ga sunan dai kuna ganin su suna ta gilmawa 'yan uwanmu ne musulmi muka iso gaba ɗaya muka haɗu a wannan wuri domin gabatar da wannan ibada mai daraja allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana wannan hanya da muke kai ita ce ainihin hanyar zuwa mina wadda daga nan kai tsaye za ta ainihin ɗauke ka zuwa mina domin gabatar da wannan ainihin ibada ta ainihin aikin hajji mai daraja shine muke so mu samu tarayya tare da 'yan uwanmu da za su kalle mu wajen ganin wannan ainihin hanya wadda take cike da manya-manyan motoci ga nan waɗanda wasu na tafiya suna kai alhazai wasu kuma suna dawowa wasu alhazan suna tafiya a ƙafa ne ba don komi ba domin ainihin samun mota wani lokacin yana da wahala a wannan ainihin rana allah malaukakin sarki ya karɓa mana Allah maɗaukakin sarki ya amsa ibadojinmu Allah maɗaukakin sarki muke roƙo shi kaɗai da bashi da abokin tarayya ta ainihin biya mana buƙatun bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa mune muku sallama ta addinin musulunci daga filin muna muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka alkawuranta muku a mabibiyo waɗannan ainihin wato shirye-shirye namu dangane da nuna ayyukan hajji aikace gamu a ainihin wato filin muna wadda muka iso a jiya kamar yadda muka faɗi yau ita ce rana arafa yau ita ce tara ga wata na arafa na shekara ta 1430 wadda ta daidai da 26 ga watan novemba shekara ta 2009 masu kallonmu da sauraronmu wannan wuri filin arafa ƙungurmin daji ne tsakanin duwatsu babu gidaje a cikin shi ba gari ba ne wuri ne da allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ɓangare daga cikin ɓangarorin haramin allah wato kamar yadda makka take harami to haka ainihin arafa take harami wannan wuri alhazai suna taho shi ne tun daga jiya kamar yadda muka bayyana su zo su yi sallah a zahar raka'a biyu a cikin jama'a a kan lokaci su sake yin la'asar a kan lokacinta a cikin jama'a raka'a biyu kasuru su yi magariba raka uku akan lokacinta su yi sallar isha raka'a biyu kasuru akan lokacinta a cikin jama'a suna ainihin masu ciccike waɗannan lokuta nasu da kabbarori da zikirin allah maɗaukakin sarki da karatun alkur'ani da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama allahu akbar wannan wuri ne mai ɗimbin tarihi a wannan yanki na muna a nan ne iblis ya zo ya bata wa ainihin annabin allah ibrahim ƙurbanin da ya so ya gabatar zuwa ga allah maɗaukakin sarki a wannan wuri ne hajar uwar ismail ta artabu da iblis yayin da ta amince da abin da allah ya hukunta tsakanin ɗanta da mijinta a wannan wuri ne ismail iblis ya so ya sa shi wa mahaifin shi tawaye iblis bai samu nasara ba ya kunyata annabi ibrahim ya jefe shi hajar ta jefe shi sannan ismaila ma ya jefe shi wannan shine asalin tarihin jifan shedan da za a ainihin wato fara a gobe sallah a inda za a jefi jamra da tsakon kwami guda bakwai a jibi a ainihin wato jefi jamra da tsakon kwami guda 21 ana fara da jamratul ula da alwusta sannan da alkubra yan uwa masu kallonmu da sauraronmu yau arafa ce yau ce ranar da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa mamin yaumin أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وانا حديث الإمام مسلم يرويتوشي أتين واني حديث دبند الإمام أحمد يرويتوشي صحيحي annabin tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ya yi إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا wannan hadisin farko na bayanin cewa babu wani ne da allah maɗaukakin sarki yake yawan yanta bayin shi daga wuta fiye da yinin ranar alkiyama fiye da yinin ainihin wato ranar arafa allah yana kusantowa da kanshi zuwa ga mala'iku ya magana da su ya ce ku dubi waɗannan bayi nawa menene suke nema menene suke so ma'ana babu abin da bayin nan suke so sai gafara da rahama Allah a wani hadisin daban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah yana magana da ainihin wato halittun shi da ke sama mala'iku yana ainihin nuna jinjinawa ga al'ummar da suka taru a filin arafa yana cewa ku dubi bayina sun zo tufafin jikinsu ya yi dauɗa kawunansu sun yi mutsu-mutsu duk waɗannan abubuwa sun yi ne domin neman gafara da kuma ainihin yarda Allah sannan ya zo cikin wani hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ba a taɓa ganin inda shaidan ya wulaƙanta ya ƙasƙanta irin ainihin yammacin arafa ba saboda allah maɗaukakin sarki yana ainihin tabbatar da gafara shiga duk waɗanda suka halarci wannan tsaiwa ta arafa allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikinsu allah ya karɓa mana kalma mafi girma wadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabawa suka faɗi ita ce ainihin la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan ita ce kalma mafi girma da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da sahabban shi wato da sauran annabawa sukan yawan faɗinta a yammacin arafa ba don komi ba saboda wannan lokaci shine ƙarshe na arafa sai mutum ya cike shi da kalma ainihin mafi girma kamar yadda arafa take ita ce yini mafi girma la ilaha illallah kalma mafi girma lailatul qadri kuma take dare mafi girma a wurin allah allahu akbar allah ma'abocin falala ne yana ba da falalar shi da yarda shi ga wanda ya so ya allah muna roƙonka don girman alkur'ani ka ba mu falalaka allah ka yarje mana a wannan rana ta arafa alhazai za su ainihin tashi daga wannan wuri na mina suna talbiya suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak abinda ake so dukkan alhazai su kenan mazan su da matan su babu laifi wanda ya kabbara yana mai cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar babu laifi hadisai sun tabbatar da haka waɗanda suka zo a cikin littafin sahihul bukhari da muslim yayin da alhaji ya isa dandalin arafa inda ake neman shi ko bukatar shi da ainihin ya sauka shine ainihin namira yayin da ainihin ya je namira ya san cewa namira kusa ce da arafa amma ba arafa ba ce zai zauna a wannan wuri har lokacin da allah maɗaukakin sarki zai sa rana ta yi zawali da zarar rana ta yi zawali sai ya ainihin wato tashi ya ainihin je wato urana ya sauka a wannan wuri nan ma yana dab da ainihin wato arafa to a daidai lokacin da za a ta da sallah akwai masallaci a ainihin wato nan namira a inda zai ainihin wato shiga wannan masallaci in ya sami iko a yi sallah ta azahar raka'a biyu la'asar raka'a biyu wannan sallah za ta gabata a gabatar da ita da kiran sallah kwaya ɗaya amma ikama kowace za a yi mata za a yi hudu ba guda ɗaya ba guda biyu ba wannan sallah ko da ranar juma'a ce ba sallar juma'a ba ce sallah ce ta arafat sallah arafat tana ainihin sama da sallar juma'a a cikin wannan hudu ba liman ya jawo hankalin al'umma musulmi game da tsoron allah da kula da dokokin allah da kyautata kyakkyawan zumunci da ƙauna da soyayya da haɗin kai a tsakanin musulmi sannan ya wayar da kan al'umma musulmi game da halin da duniyar musulunci da musulmi take ciki sa'annan al'umma su fara addu'a an so ga wanda ya samu iko ya sanya ainihin wato jabalun rahma a gaban shi tsakanin shi da alkibla ya daga hannu ya miƙe tsaye yana ainihin addu'a ga wanda bai sami iko ba kuma duk inda ya tsaya a filin arafa ya yi addu'a to ya yi daidai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan ce wa hahuna ha huna wa arafatu kulluha mawqif ni anan na tsaya kuma filin arafa duk wurin tsayawa ne ba a hawa kan wani dutse daga cikin duwatsun da ke filin arafa ba a sallah a kan wani dutse ba a rubuta suna ko kuma zuwa aikata wasu abubuwa na camfi ko tsafe-tsafe ibada ake sallah ake addu'a ake yi kabbarbari ne da ainihin talbiya waɗannan su ne takaitattun bayanan abubuwan da ake aikatawa ainihin a arafa idan rana ta faɗi alhaji a cikin natsuwa sai ya taso daga arafat sai kuma ya taho zuwa muzdalifa ita ma muzdalifa yanki ne daga cikin ainihin yankin mina yayin da ita arafa wajen harami take na haka sanda alhazai suka fita daga mina suka tafi arafat to sun fita daga cikin harami ne sun je ainihin wajen harami to yayin da suka dawo zuwa musdalifa sun sake shigowa cikin ainihin harami za su zo da natsuwa da kuma ainihin kula a mota ne ko a kan dabba ko a kafa ne da zaran alhaji ya samu sarari sai ya ainihin wato dan ja ya tafiya shi don ya yi sauri kada alhaji ya sallan magariba ko isha a filin arafa kada ya yi a hanya har sai ya iso musdalifa a kira sallah a ta da ikama a yi sallar magariba raka a uku sannan a sake yin ikama a yi sallar isha raka a biyu babu wasu na filfili waɗanda ainihin ake a tsakaninsu sannan an idar babu wasu na filfili na musamman domin wannan dare ne daren sallah so ake alhaji ya huta saboda wuni da ya da shagulgula na ibadoji da zikirori da tsaiwa addu'a idan ya kwanta alfijir ya yi sai ya yi sallah alfijir a farkon lokaci da kiran sallah da ikama lallai ne dole ne sallah alfijir dinnan ta zama an yi ta a muzdalifa ga dukkan alhazai sai dai mata da tsaffi da masu rauni da yara waɗanda ake je musu tsoron kada karfafan mutane su turmushe su a wajen turmutsatsin hanya an yi musu izinin su baro muzdalifa bayan dare ya yi tsaka ainihin wato su taso zuwa ga wurin jifa sai dai kuma in sun zo wurin jifa ba a yi musu izini su yi jifan ba za su zauna a wannan wuri ne su yi sallah ta ainihin asuba sannan su tsaya su yi addu'a bayan sun yi addu'a gari ya yi haske rana ta fito sai su jifa sai su tafi kafin karfafan mutane su taho wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan abbasin wanda ya bayani dangane da tambayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya amsawa matar shi maimuna da kuma asma tahowa da daddare ga masu rauni wani abu ne daban sannan yin jifa kuma wani abu ne daban in sun taho ba za su yi jifa ba sai dai su ainihin saurara a daidai wannan lokaci su ko waɗancan masu ƙarfi suna can a musdalifa sun tsaya a masha'arul haram ko ba a masha'arul haram ba amma dai lallai su zama suna cikin yankin musdalifa su ta addu'a a tsaye suna masu fuskanta alkibla har sai gari ya yi haske dab da rana za ta bullo sai su bar ainihin wato musdalifa sai su taho mina suna talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik bayi daga cikin sunna tsintar tsakon kwami waɗanda za a yi jifa ɗin tun a rana arafa ko makamantan haka sai a bari sai gari ya waye an kamo hanya zuwa ainihin wato wurin jifa ɗin daga musdalifa a lokacin sai a tsinci tsakon kwami guda bakwai ana tahowa rana ta fito sai a fuskanci wannan jamra wato jamratul aqaba ko jamratul kubra sai a jefe ta da tsakon guda bakwai in aka tashi za a tsallake aljamratul ula ba za a jefe ta ba za a tsallake aljamratul wusta ba za a jefe ta ba sannan sai a tafi kan ta ƙarshe ita ce aljamratul kubra ko kuma jamratul aqaba sai a jefe ta da tsakon kwami guda bakwai ana mai sanya makka ta koma ainihin wato hannun hagu mina kuma ta dawo dama ana kabbara allahu akbar allahu akbar allahu akbar yayin jefa kowace tsakuwa guda daya. lallai shaidan ake jifa lallai sunna annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ake rayawa sai dai ba a so mutum ya ɗauki kunci da zafin zuciya kamar cewa shaidan din ne aka kawo aka ɗaure mishi don haka ya zagi ko ya ashariya ko ya dauki takalmi ko kuma mangareren dutse wajen jifa dutsen da ake jifa da shi kamar dan aduwa ake neman ya kasance ko kuma kamar dutsen da ake harbi da shi a wajen gwafa wannan shine abin da shari'a ta tsara alhaji idan kai jifa yadda ki wannan bango ya dawo maka ko ya tsalle ya fito to wannan jifa bai yi ba lallai sai kai jifan da natsuwa yadda bayan ya bugi wannan bango zai koma ya fada ciki yayin da ka gama wannan jifa da tsakon kwami guda bakwai sai kuma ainihin ka tafi ba tare da ka tsaya yin addu'a ba waɗannan tsakoyi da ake jifa da su ba a wanke su waɗannan tsakoyi ana iya tsinta su ko da a nan wurin da aka yi jifa ɗin ne babu laifi insha Allahu ta'ala a nan ne za mu taƙaita mu saurara har sai allah maɗaukakin sarki ya kai mu filin arafat kuma za mu ainihin ci gaba da sauran abubuwan da za su biyo baya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak masu kallonmu da sauraronmu waɗannan daga cikin ainihin wato alhazanmu ne waɗanda suke shiryawa domin ainihin shiga motoci zuwa ainihin filin arafat da dama an kwashe mafi yawancin alhazan tun daga ainihin wayewar gari har zuwa wannan lokaci zuwa ainihin wato filin arafat allah maɗaukakin sarki ya karɓa waɗannan ibadoji da ake yi da waɗanda za a tafi a ci gaba da yin su allah maɗaukakin sarki ya karɓa addu'o'i da aka yi da waɗanda za a ci gaba da yin su rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله كربا منا Allah ka yafe mana laifuffukanmu da kurakuranmu بها لكن منهم من وفق فيه مؤيد ومنهم من ليس كذلك ومن الرجال المصلحين الذين دعوا الى الله ودينه شيخ الحجاج محمد بن عبد الوهاب الذي خرج في منتصف القرن الثاني عشر فدعا الى الله والى توحيده واخلاص الدين له فناصره الامام الجمعه ان شاء الله تعالى زامو زود غبايا زامو بعد تقيتتم بيانا دليمان ان شاء الله تعالى siyasa samari iyaye da 'ya'yaye gaba daya Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar da yadda ake gani a motoci na waɗanda hanyar da suke shigo da alhazai zuwa wannan fili na arafat أيها المسلمون لله توحيد فإن الله لا يعمل إلا إذا كان خالصا له وصوابا على كتابه وسنة رسوله أيها الناس تفكروا في أعمالكم وتدبروا رحيلكم من هذه الدنيا فأمامكم الموت وسكرته والقبر وظلمته والحساب وشدته والملك وسؤال وروعته إن هذا القبر أول منازل الآخرة فإن الميت يكتب له عند موته حالة فالملائكة المؤمنون تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعادون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وغير الذين يقول الله ولو ترى أن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويذوقوا عذاب الحريق وهذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما رحمة من حفر النار فاستعدوا لهذه المواقف العظيمة وأمامكم الحساب والوقوف بين يدي الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاشتدوا في يوم كان خمسين ألف سنة تشد الشمس من العباد حتى تكون على مقدار وتظهره الاسلام ويلزمهم العرق على اختلاف مراحلهم منهم الى كعبين وحوين ومنهم من يسلم العرب الاسلام تذكروا اخواني فطائر الصحف وميزان الاعمال تذكروا العبور على الصراط تذكروا يوم يقال الجنة خلود بلا موت ولاهل النار خلود بلا بلا موت تذكروا تلك المواقف عسى ان تعود علينا بالخير Yes, today. That is at home with Marlon. To yanzu ya haƙuri yara, ya haƙuri, ya haƙuri da Allah. اغفر والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات الى النور وبارك لهم في اسماعهم وابصارهم وقواتهم وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لأمر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك الوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم wannan kamar yadda ake ji sallah ce da liman yake yi shinan an gama sallah a zahar za a tayar da sallah ainihin la'asar kamar yadda muka bayyana raka'a biyu ita ce ainihin liman yake yi insha Allah ta'ala yanzu mu tashi za mu bi sallah la'asar wadda ita ce ake ta da ya raka raka'a biyu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 waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na tashoshin talbijin rediyo tashoshin intanet da makamantansu kuna sauraron mu ne daga filin arafa a yanzu limamin ainihin arafa al'imamu sheikh abdullah ali sheikh allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya allah ya ƙara mishi dacewa da gamdakatar ya kammala ainihin huduba da kuma limancin sallolin azahar da la'asar kamar yadda muka yi bayani ko da ranar arafa ta faɗo daidai da ranar juma'a to ba a yin sallar juma'a sai dai sallar azahar don haka an kira sallah liman ya yi huduba ta sallar ainihin arafa ya yi huduba ta ainihin wato sallolin arafa na azahar da la'asar liman ya jawo hankalin al'ummar musulmi shugabanni da mabiya iyaye da 'ya'ya matan aure da 'yan mata matasa da dattawa 'yan kasuwa 'yan jaridu 'yan makaranta da makamantansu ya kiraye mu gaba ɗaya zuwa ga ji tsoron allah a duk halin da muka samu kanmu a ciki mu kiyaye dokokin allah alhazai su tsaya su koyi ayyukan aikin hajji a bisa yadda ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda umarnin da annabi ya bayar da cewa nema na manasikakum ku koyi aikin hajjinku daga gare ni bayan nan malam ya yi kira zuwa ga shugabanni su ji tsoron allah akan amanar da allah ya danka a hannunsu ta dukiya da al'umma gaba daya su san cewa allah zai musu tambaya dangane da wannan al'umma da kuma wannan dukiya ta al'umma da ya danka a hannunsu sannan mabiya malam ya kiraye su ya ja hankalinsu akan wajabcin biyayya zuwa ga ainihin shugabanni da kuma ainihin shugabancin da ake yi malam bai ainihin manta da iyaye ba ya kiraye su akan sittina da haƙƙin da allah maɗaukakin sarki ya ɗora a hannunsu bayan haihuwa 'ya'ya na kula da tarbiyyarsu da ba su shawarwari da yi musu nasihohi da addu'i na alheri allahu akbar limamin arafa alu sheikh bai kakkauta game da ainihin kiran da jan hankalin 'ya'yaye ba akan wajabcin wa iyayensu biyayya da cewa aljanna tana ainihin ƙarƙashin digadigan uwaye ne don haka lallai ne 'ya'yaye su bi ainihin iyayensu su musu biyayya su saurari umarninsu su saurari nasihohi da wasiyoyin da suke musu malamai kuwa malam ya ja hankalinsu kan cewa su sani da cewa su wakilan allah ne waɗanda suke sa hannu a madadin ainihin allah maɗaukakin sarki don haka su ji tsoron allah su nisanci son zuciya su bi abin da yake daidai duk abin da ya zama zai wargaza al'umma su kauce mishi abin da zai jawo haɗin kan al'umma a bisa gaskiya lallai ne malamai su tsaya akan waɗannan al'amura 'yan kasuwa malam ya ja hankalinsa akan wajabcin tsayawa da kula da ainihin gaskiya a wannan harka ta ainihin kasuwanci nasu da cewa su rinka saka dukiyarsu a wuraren da suka halatta su nesanta dukiyarsu daga duk abin da ainihin bai halatta ba duk al'amarin da zai jawo ci gaban musulmi su tsaya su ainihin wato haɓaka shi kar su ɗauki dukiyar al'umma su saka ta a hannun makiya wadda za ta zama mummunan makami ga ainihin wato al'umma wajen hallaka su da kuma ragargaza addininsu matasa malam ya jinjina musu ya ainihin ja hankalinsu da cewa su sani da cewa su babban jali ne na wannan al'umma musulunci na alfahari da su na haka su tsaya su abin da ya dace kar su zama kayan aiki ga ainihin maƙiyanmu hasali su zama abokan aiki ga ainihin addinin musulunci waɗanda su ne ake sa ran nan gaba a fitar da malamai shugabanni sarakuna 'yan kasuwa waɗanda za su zama jagororin al'umma a nan gaba hakanan kuma malam ya ja hankalin 'yan jaridu da cewa su sani da cewa allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka harkar jarida da yaɗa bayanai a waɗannan zamunna na haka su zan duk abin da za su faɗi gaskiya ne su rinka tace labarai suna bayar da ingantattun abubuwan da za su kawo haɗin kan al'umma waɗanda za su cire rudani a cikin al'umma sannan malam daga ƙarshe ya ja hankalin ainihin wato al'ummar musulunci musamman matasa da iyaye game da haɗarin wasu tashoshi na satellite saboda munanan fima-fimai da suke yadawa waɗanda suke rugurguza tunanin 'ya'ya su wargaza ainihin ci gaban al'umma daga ƙarshe malam ya yi kira zuwa ga alhazai akan su gode wa Allah game da wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya kawo su zuwa ga wannan ƙasa suka ziyarci ɗakin Allah suka yi umara gashi kuma yanzu suna ainihin ayyukan hajji a wuraren da shari'a ta shar'anta su sani da cewa babu abin da zai gudanar da wannan aikin hajji lami lafiya sai bin tsarin da hukumomin wannan ainihin ƙasa suka yi don haka wajibi ne su ainihin yi haƙuri su bi waɗannan tsare-tsare domin amfanin zai koma ga kansu da sauran 'yan ƙasa gaba ɗaya malam ya yi wa al'ummar duniya baki ɗaya addu'a da cewa allah ya zaunar da duniya lafiya sannan allah ya ji kan musulmin da ainihin wato aka karkashe su da waɗanda suka rasu sannan malam ya kirayi al'ummar musulunci da su yawaita addu'a akan allah ya kubutar da masallacin baitul maqdis daga hannun ƙazaman al'umma su ne yahudawa masu kallonmu da sauraronmu a nan ainihin zan saurara insha Allahu ta'ala saboda yanzu lokaci ne na a tsaya a yi addu'a ta ainihin arafa kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya tsaya a ƙarƙashin dutsen ilal dutsen da aka fi sanin shi da jabalun rahama ya ce wa kaftu ha huna wa arafatu ha mawqif ni a nan na tsaya arafa kuma dukkanta wurin tsayawa ne wannan tsayawa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka yi wa kanka ka yi wa 'ya'yanka da iyayenka da malamanka da al'ummar musulmi baki ɗaya waɗanda ke da rai da waɗanda suka riga mu lahira da imani addu'a waɗanda ka ɗauko alƙawuran za ka yi musu addu'a ka yi ƙoƙarin sakawa a wannan ainihin yanayi wannan ita ce rana mafi girma a wurin Allah kamar yadda dare mafi girma a wurin Allah shine daren lailatul qadari kamar yadda kalma mafi girma a wurin Allah ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah mukhlisina lahu din walau karihal kafirun bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabin muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك masu kallonmu da sauraronmu wannan ita ce ranar sallah wannan ita ce yawmul hajjil akbar ita ce mafi girman rana daga cikin ranakun ayyukan aikin hajji allah maɗaukakin sarki ya girmama wannan rana da ibadoji masu ɗimbin yawa daga cikin ibadojin ayyukan hajji musamman a wannan shekara allah maɗaukakin sarki ya sa ranar sallah babba ta kuma dace da ainihin ranar juma'a wadda al'amura da dama sun haɗu da ke da alaƙa da hukunce-hukunce na fikihun addinin musulunci abu na farko a wannan rana ce alhazai suka wayi gari a ainihin wato mina a muzdalifa bayan sun taso daga arafa dama sunna ta nuna kamar yadda muka bayyana a yayin da aka taso daga arafa ba za a yi sallah magariba da isha ba har sai an zo muzdalifa a yi sallah magariba da isha da kiran sallah ɗaya da kuma ainihin ikama kowace ga sallah magariba da sallah isha ɗin bayan haka a kwanta a huta bayan an kwanta an huta abinda ainihin zai biyo baya shine alhazai za su waye gari a muzdalifa su yi ainihin wato sallah ta asuba abinda suna ta nuna bayan sallah asuba shine za su tsaye su fuskanci alkibla suna addu'a har gari ya haske sai su taso daga wannan wuri na muzdalifa sai su taho sai su jifa bayan rana ta fito wannan hukunci haka yake hatta ga alhazai masu rauni da mata da yara da aka yi musu izini su baro ainihin muzdalifa idan dare ya raba barowarsu muzdalifa su taho wurin jifa bai halatta musu yin jifa a wannan lokaci da daddare ko da safe ba har sai sun saurara rana ta fito kenan fa'idar wannan barowa tasu da wuri shine kaucewa turmutsitsin da ke kan hanya da masu ƙarfi daga ainihin cikin alhazai masu kallonmu da sauraronmu waɗannan hukunce-hukunce haka ainihin ake so a bi da su a bisa tsari aikin hajji ba yawo ne na buɗe ido ko kuma yawon shakatawa ba amma tafiya ce takanas domin ibada a bauta wa Allah a bisa hasken da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi domin a cikin hadisi yana cewa ku khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni domin ban sani ba ko ba zan sake kaiwa wata shekara ba Allah ya daɗin tsira da aminci da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ainihin jifa da za a yi na ranar farko za a jefi jamratul aqaba ko jamratul kubra da tsakon kwami guda bakwai ana mai sanya ainihin maka a hannun hagu mina kuma ta dawo hannun dama kowace tsakuwa guda ɗaya aka zo za a yi jifa za a ce bismillah wallahu akbar lallai dai shaidan ake jifa sunna kuma ta annabi ibrahim ce ake rayawa amma ibada ce don haka ba a ashariya ba a zagi ba a ɗaukan mangareren dutse ko takalmi ba a faɗin baƙaƙen maganganu ibada ce zikiri ne mai jifa zai yanke daga talbiya a daidai lokacin da ya isa jamratul aqaba a wannan lokaci zai fara bari domin fara jefa tsakon kwamin da ya taho da su waɗannan tsakon ana iya tsintarsu a muzdalifa ana iya su a kan hanyar muzdalifa ana iya tsintarsu hatta a daidai wurin da ake jifa shari'a bata ce sai an wanke su ba shari'ar musulunci bata kallafa cewa waɗannan tsakon sai sun zama waɗanda ba a taɓa yin jifa da su ba ma'ana ana iya yin jifa da tsakon kwamin nan a sake ainihin ɗiban su a mayawa da alhazai su domin su tsince su su yi jifa da su masu kallonmu da sauraronmu waɗannan su ne kaɗan daga hukunce-hukuncen da suka shafi ainihin jifa mutanen da ke masu rauni ne ko marasa lafiya waɗanda suka gaza suka kasa zuwa wurin jifa to wannan shari'a ta ba da izinin a je a yi musu ainihin jifa babu laifi a ƙarƙashin haka tsakuwar da ake jifa da ita ba mangareriyar tsakuwa ba ce ba kuma 'yar mitsila ba ce tsakuwa ce gwargwadon wadda ake iya saka ta a gwafa a yi harbi da ita wato gwargwadon ƙwayar aduwa ko makamantan haka bayan alhaji ya yi wannan ainihin wato jifa na jamra wadda ita jamra ɗin ita kaɗai zai jefa al'akaba wato cikin uku ɗin ita ta ƙarshe ɗin zai jefa ba zai jefi ta farko ba ba zai jefi ta biyu ba ita kuma ta ƙarshen da zai jefa in ya jefe ta ba zai tsaya ya yi addu'a ba sai kuma alhaji ya juyo ya sake dawowa mina to daga wannan ainihin jifa da ya yi ya ba shi damar attahallulul asgar. wato ya warware wannan ainihin ihrami da kuma wannan ainihin wato kaya na aikin harama da ke jikin shi domin ya yi ado ya sanya ainihin kayan shi ya sanya turare A asayida aisha allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda uwar muminai ce matan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ce ita ta shafa wa manzan allah turare a lokacin da zai ɗauki harama haka kuma bayan da ya warware harama shi kafin ya tafi ya yi tawafi na ainihin ziyara ko kuma tawafi na ifada ko kuma tawaful hajji don haka mai aikin hajji idan ya yi jifa na ranar sallah to ya samu sarari zai iya warware kayan idan ya warware ainihin kayan sai ya ainihin sanya kayan shi na gida bayan ya yi wanka ya shafa mai ya shafa turare ya ainihin ya ado wannan halattawa ta halatta mishi sanya kaya da sanya turare amma ba ta halatta mishi saduwa da iyalan shi ba har sai ya yi tawafi na ainihin ziyara ko tawaful hajji sannan ne zai samu shi a halin attahallulul akbar bayan nan sai yanka hadaya ita yankan hadaya ya halatta ka yanka da hannunka ya halatta ka siyo ka baiwa wani aminin ka je yanka maka kamar yadda ya halatta ka ɗauki kuɗin ka bayar ga wani amintaccen mutum da ka amince da shi ya je ya wakilce ka ita hadaya mafi karancin abin da ake da ita shine dabba guda daya amma ka samu ka iya siyan dabba fiye da daya ka je ka ainihin hadaya da ita za ka iya yi da raƙumi za ka iya yi da saniya za ka iya yi da akuya za ka iya yi da tinkiya za ka iya yi da rago da gwargwadon adadin yadda ya karu da gwargwadon yadda lada yake karuwa sai dai babban abu shine ya zama kayi don Allah domin Allah yana cewa lan yana lallah luhumuha wala dima'uha walakin yana taqwa minhu minku ba naman ba ba jinin ba amma tsoron Allah Allah yake bukata daga gare ku a yayin da mai aikin ainihin wato hajji ya yanka hadaya to ya yi abu na biyu daga cikin al'amura guda hudu na wannan rana ta babbar sallah ita wannan hadaya mutum bakwai na iya hada kudi su sai babbar dabba kamar saniya ko raƙumi ko mutum shida ko mutum hudu ko biyar ko uku ko biyu amma rago ko tinkiya akuya ko bunsuru mutum biyu ba za su iya hada kudi a kan shi ba idan aka zo yankawa a ce bismillah wallahu akbar da sunan allah allah shine mafi girma da ya halatta a yanka wannan dabba ana ci daga wannan dabba a ba da sadaka kuma ainihin a bayar da kyauta masu kallonmu da sauraronmu bayan da mai aikin hajji ya samar da wannan yanka wanda shine ibada ta biyu sai kuma abin da zai biyo baya ita ce ibada ta uku aski aski din nan in musulmi ya yi saisaye ya yi daidai idan kuma ya aske duka ya yi talkwabo wato skin cut shi ma ya yi daidai amma an fi son musulmi ya ainihin aske gashin shi gaba daya mata ba za su yi aski ba su yi talkwabo ba za su bi su datse ko su kurgume gashin kansu ba sai dai kowace nahiya ta ainihin wato yanki gwargwadon abin da yake kan yatsa ne wannan ya isar musu mata sai a lura wannan aski da aka ce za su yi kasu je su yaye al'aurarsu a cikin jama'a sai su koma gefe guda ko ta yi da kanta ko wata ainihin ta yi mata bayan wannan abin da zai biyo baya shine tawafi na ziyara ko tawaful ifada ko kuma tawaful hajji wannan tawafi ana hada shi ne tare da ainihin sallah na fila a biyu da kuma sa'ayi shi wannan tawafi ana yin shi ne a wannan rana ta sallah ko da an riga an warware kayan harama to za a iya yin wannan tawafi sai dai kuma ga dukkan mutumin da bai samu damar yin wannan tawafi ba a ranar sallah to lallai ne dole ne ya zauna da wannan kaya na harama tashi har gari ya waye rana ta fito ya je ya yi wannan tawafi sa'annan ya halatta mishi ya je ya yi wannan ainihin wato canza tufafi alhazai da dama suna kuskure akan wasu guragun fatoyi da ake ba su cewa za su iya zamansu sai sun koma ainihin makka sa yi wannan tsawafi wannan fatawa ba daidai ba ce kamar yadda ba daidai ba ce a ce rana ɗaya mutum ya haɗa duwatsun gaba ɗaya ya jefa ya tattara ya tafiya shi addinin musulunci ba a yin shi sai da ilimi idan baka sani ba sai ka tambaya ba daidai ba ne wannan ibada wadda take baiwa malamai wahala kai da kake mai tambaya ka ainihin zan kana da jin kunyar tambaya ka zo ka aikata abin da za a ce hajjin ka bai ba idan mutum ya tafi domin yin wannan tsawafi na ainihin ifada ba zai ɗage kafaɗa shi kamar yadda da dama alhazai sukan yi haka ba wannan ɗage kafaɗa kaɗai ya taƙaitu ne ga mutanen da suke ainihin wato zo za su gabatar da tawafi na umra ko kuma tawaful wada amma ga alhajin da ya taho domin ya yi tawafi na ainihin wato hajji to babu ɗage kafaɗa babu sassarfa a wajen kewayo ukun farko na ainihin tawafi idan ya zo ya kewaye ka'aba so bakwai sai ya ainihin koma ya yi nafila a biyu sannan ya je ya yi sa'ayi yin wannan sa'ayi dole ne lallai ne wannan ainihin sa'ayi da zai yi duk inda ya je wuraren kwarran kendiran nan lallai sai ya yi wannan sassarfa wannan a kowane sa'ayi haka tsarin yake alhazai sai a yi ƙoƙarin kiyayewa ibadar aikin hajji ba yawon picnic ba ne ba kuma yawo ne na ainihin wato nishaɗi ba a bar ibadoji a ta shagaltuwa da ɗaukan hotuna da hira da matan tukari lallai alhazai su gane cewa wannan wuri na mina wuri ne na ambaton allah wuri ne na ibada ba wuri ne na yawon sharholiya da ainihin shakatawa da ɗaukan hotuna ba idan alhaji ya tawafin nan na ainihin wato hajji ko tawafin ziyara ko tawafin ifada to ya samu kanshi a halin attahallul akbar zai iya ainihin wato saduwa da iyalan shi idan suna tare sai dai abin da zai saurara kwana biyu da za su biyo baya ko kuma kwana uku bayan sallah da kwana ɗaya ko bayan sallah da kwana biyu ko bayan sallah da kwana uku a cikin waɗannan ranaku za a je a yi jifa amma bai halatta a yi wannan jifa ba har sai rana ta yi zawali wato sai daidai lokacin da ya halatta a yi sallah ainihin azahar shine kadai ya halatta a yi wannan jifa a gobe da jibi da kuma gata ga wanda ainihin ya saurara wanda di ya jifa kafin waɗannan lokaci jifan shi bai yi ba domin aikin hajji ba ibada ce ta son zuciya ba ba a yin abu sai ranar shi ta yi kama ba a yadda ba a yi sai lokacin shi ya yi haka 'yan uwa alhazai sai a kiyaye babu shakka ibadar aikin hajji ibada ce wadda kaɗai yadda aka ce maka ka yi haka za ka yi in kai saɓanin haka ba ta yi ba alhazai da dama daga 'yan shekarun baya da su gabata kamar shekara biyar zuwa bana suna ainihin yanka hadayarsu kafin su je su yi aikin hajji alhajin duk da ya yanka hadayar shi kafin aikin hajji hadayar shi ba te ba dole ne sai ya sake ta in ba haka ba sai ya azumi guda uku a nan in ya koma ƙasar shi ya yi azumi guda bakwai dukkanin alhajin da bai je ya yi jifa ba ya tattara ya tafiya shi makka ya zaman shi to ya sani da cewa ana nan ana bin shi bashin wannan jifa sannan kuma kwana a ainihin mina wajibi ne duk wanda ya halatta maka kwana a makka a waɗannan dareraki na mina ya baka gurguwar fatawa wadda za ta iya kai ka ga wajabcin zubar da jini ta hanyar yanka rago ko kuma azumin kwanaki shida ko makamantan haka. 'yan uwa masu kallon mu da mu a nan za mu saurara sai allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu kuma ci gaba da zayyana abubuwan da suka cancanta a yi a wannan ainihin wato tsari na aikin hajji labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya ƙara tsare mu daga sharorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu. wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautata har zuwa tashin alkiyama yan uwa masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani ne muku sallama da cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daga muna wurin ainihin zaman ayyamu tashriq wannan ita ce rana ta biyu wadda ainihin a yau za mu ainihin faɗi takaitattun abubuwan da ya kamata su faru da kuma abubuwan da suke ainihin faruwa ita dai wannan rana ta biyu rana ce ta jifa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin hadisin jabir da aisha da abdullahi dan abbasin hadisan da suka zo cikin sahihul bukhari da muslim da littafin sunan abi dauda da tirmidhi sun tabbatar da cewa annabi baya yin jifa a wannan rana sai bayan rana ta yi zawali daga nan kuma annabi ya ba da sassauci akan za a iya yin wannan jifa har zuwa dare har dai lokacin da yake kafin alfijir ya fito allahu akbar wannan jifa da ake yi kamar yadda muka yi bayanin na jiya haka ake yin na yau haka kuma ake yin na gobe insha allahu ta'ala tsakonkwami ne guda 21 za a jefi wurin jifa na farko da tsakuwa bakwai kowace kabbara kowace tsakuwa za a yi mata kabbara da cewa allahu akbar a jefa ta a tabbatar da cewa ta taba wannan gimshiki kuma ta fada ainihin cikin wannan gwalalo bayan nan wannan ainihin wato jifa kwaya bakwai idan an kammala shi sai a yi gaba da wannan jamra ta farko tsaya ainihin bangaren dama a tsayu a ɗaga hannaye guda biyu ana ainihin addu'a a kai matuƙa wajen daɗewa a wajen wannan addu'a yayin da aka kammala wannan addu'a wadda za ta ɗauki zikirori da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama da addu'o'in bukatunmu na yau da gobe da bukatunmu da muke da su wurin allah na duniya da lahira da addu'o'i ga 'yan uwa iyaye yayaye abokan arziki makwabta da ƙasa gaba ɗaya sai kuma ainihin alhaji ya ƙetare zuwa jamra ta biyu ita ce jamratul wusta ko kuma asaniya wadda ita ma zai jefe ta da tsakon kwami guda bakwai kamar yadda mu gabatar da ta farko sai dai ita idan ya gama madadin ya kada ya hannun dama to zai kada ne ya yi hannun hagu idan ya hannun hagu nan ma zai daɗe yana addu'a kamar yadda mu gabatar da bayani a wurin jamra ta farko idan ya kammala sai ya ainihin tafi zuwa jamra ta uku ya je jefe ta da tsakon kwami guda bakwai idan ya gama ba zai tsaya ba ba kuma zai addu'a ba sai ya ainihin dawo mina ci gaba da zama zaman da ake na mina zama ne na zikirin allah da addu'o'i zama ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama a kowane dare yakan ziyarci ainihin ka'aba ya kewaya ta so bakwai sannan ainihin ya dawo wannan in haka ta sauƙaƙa ga musulmi abin da aka fi so ya yi kenan in kuma haka ba ta sauƙaƙa ba sai zauna amina sai dai lallai ne 'yan uwa musulmi a rinka taka tsantsan game da irin abubuwan da suke faruwa a mina na ainihin surutai waɗanda ba su dace ba sun saba wa shari'a da kuma hirarraki waɗanda mai yiwa ma su iya cinye ladan alhaji ko kuma su rusa mishi ladan aikin hajji na tsegumi da gulmace-gulmace da makirci da ake kulla wasu 'yan uwa allah maɗaukakin sarki ya tsare mu masu kallonmu da sauraronmu ga wanda ya so a wannan rana zai iya juyawa ya tafi makka in ya yi haka hajjin shi ta yi daidai babu wani kuskure babu na kasu ga wanda kuma ya so zai iya jinkirtawa to mu dai kan mun zaɓi mu jinkirta don haka muna nan a wannan wuri insha Allahu ta'ala sai a gobe za mu sake ainihin bayyana darussan da suka kamata a gobe ɗin insha Allahu ta'ala muna roƙon Allah ya karɓa mana Allah ya karɓa wa sauran al'ummar musulmi muke cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika wannan talbiya da kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da makamantansu ba wai sai bayan salloli kawai ake yi ba ana yin su ainihin a kowane lokaci ana zaune ana cin abinci ana kwance ne ana ainihin tafiya ne za a rinka ana har hadawa da waɗannan bari domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi ya ce ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa zikirullahi waɗannan kwanaki ne na ci da sha sannan da kuma ambaton Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka karɓa mana ibadojinmu da muka zo muka yi a wannan ƙasa mai tsarki Allah ka karɓi addu'o'in da muka yi ya Allah muna da wani naƙasu ka cika mana ya Allah mu bayinka ne muna roƙon rahamaka muna roƙon gafaraka allah ka karɓi aikinmu abu abdulrahman muhammad awwal adam da aka fi sani da albani zaria wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan shine sabon wurin jifa na ainihin shaidan wanda aka yi gashi nan hawan hawa kamar yadda ainihin masu kallo da saurare suke gani insha Allahu ta'ala kuma sai mun je za mu sake nuna yadda abin yake wannan shine wurin jifan shaidan na farko gashi na an sa da turanci small jamra sannan sa aljamratu sugura an yi alama a wurin jifa na farko da bakin fenti domin ya nuna wa ainihin wato mai jifa cewa nan ne wurin farko da ake fara ainihin jifa kuma ga wurin nan muna tafe insha Allahu ta'ala wanda za mu kai zuwa gare shi domin ainihin mu nuna al'umma yadda ainihin al'amarin yake yadda ake gani ga alhazai suna ainihin jifa allah maɗaukakin sarki ya karɓa wannan ibadoji da ake yi allahu akbar allahu akbar a so malam baffa nan da injiniya sani suna ainihin jifa ainihin su gwada mana yadda ya dace a cikin sunna a yi wannan ainihin jifa allah maɗaukakin sarki ya karɓa sai ka dan ja baya ka duba gani yana yi الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر masu kallonmu da wannan ainihi shine wurin jifa na farko wanda aka fi sani da aljamratul ula idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin gama wannan jifan sai ya ainihin koma yana ainihin wato yin addu'a ta bangaren shi na dama wannan shine abin da suna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar na haka abin da ya dace shine ainihin wato a tsaya a bangaren dama ana yin addu'a a daɗe ana yin kuma wannan addu'a sai dai saboda cikowa waɗannan sojoji da aka sa su suke gadi galibi ba sa bari ainihin ana tsayawa ana yin wannan ainihin addu'a ana allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayan da aka jefa na farko sai a dawo ɓangaren dama daga ainihin gabanta kaɗan sai a tsaya ana ainihin addu'a wannan malam babba ne gashi na yana yi malami ne daga cikin malaman addinin musulunci a ainihin garin kaduna sai kuma injiniya muhammad sani shi kuma yana ɗaya daga cikin manyan injiniyoyi na ainihin hukumar wutar lantarki ta najeriya ma'aikaci a kaduna allah maraukakin sarki ya karba mana annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama jifan jamra ta farko sai ainihin ya dawo yana ainihin wato juyo nan juyo nan juyo nan bayani nake juyo juyo kai rekodin dina bayani nake juyo wannan shine wurin jifa na biyu wanda ainihin aka fi sani da aljamratul wusta shi ma kamar yadda muka bayyana tsakwakwami ne guda bakwai ake amfani da su a ainihin jefeta ta ainihin bangaren dama idan aka jefeta ta bangaren dama a ta bangaren hagu sai kuma a koma bangaren hagu din ainihin ana addu'o'i muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karba mana waɗannan ibadoji da muke yi allah ya nuna mana ya kuma koyar da mu kuma tabbatar da mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku zo anni manasikakum ku kwaikwayi aikin hajjin ku daga gare ni tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fil akhirati wal wannan shine wurin jamra na ainihin biyu aljamratul wusta wanda aka sa ainihin da turanci kuma middle jamra daga nan shine sai kuma karkata bangaren ainihin hagu wajen ainihin yin wannan addu'a allah ya karba mana wannan shine yin addu'a ta bangaren ainihin hagu din kamar yadda muka faɗi amalan sani har wa yau yana yin wannan addu'a ta bangaren hagu kamar yadda yake ainihin ga babba nan shi ma yana yi waɗannan su ne abubuwan da shari'a ta sunanta a yi a daɗe ana yin wannan addu'a bayan an yi ainihin jifan jamra ta ainihin wato farko allah madaukakin sarki ya karba mana wannan ita ce addu'a da muke fani ainihin wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kakkaɗo hagu da ita ainihin jamra din kamar yadda masu kallon mu suke gani wannan ita ce ainihin jamra din ta nan bangaren mu na dama mun kaɗo bangaren hagu mun tsaya an daɗe ana addu'a haka dai suna annabi sallallahu alaihi wa sallam ta shar'anta wanda ya zo a cikin ingantattun hadisi na shi ke ne ok dai danna nan ba ko? ok to shi kara wurin jifa ne na uku wannan shine katon gimshiki da kaga an yi wanda ainihin yake ishara zuwa ga ainihin wato cewa shine wurin jifa na uku wannan shine wurin jifa aljamratul kubra wato big jamra wanda aka nuna gashi nan da baki cewa alama wurin da ake jifa na uku kenan wannan wurin jifa shi ko ana yin shi ne da takwankwami guda bakwai kamar yadda muka ta yin bayanai sai dai kuma bayan yin addu'a bayan an gama shi allah madaukakin sarki ya taimake mu na danna rekodin din kawai yi control kawai allahu akbar allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر masu mu da mu wannan shine jifa na ƙarshe a wannan ainihin rana ta biyu